Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamaye yau Alhamis 19 ga watan Maris na da 2019 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za yi cewa nijar kamar sauran kasashe tana kara ɗaukar matakai na rigakafin kare al'umma daga cutar coronavirus hukumomin lahiya sun shawarci mutane su dakatar da wasu ɗabi'u a wasu garuruwa na kanton ɗin iman yan mata na wato na kwarara zuwa mayan birane hakan na faruwa a sakamakon rashin samun amfanin gona mai yawa a 'yan shekarun baya-bayan nan auren mata ta biyar ko kuma wahaya abu ne da ke faruwa yanzu haka a cikin al'ummomi da dama a nijar wani hukunci doka ta tanada a game da haka muna tare da karin bayani a rahoton mu na musamman na wannan shiri a yau aka gabatar da mutane goma sha biyar da suka hada da mambobin kungiyoyin farar hula da 'yan makaranta da sauran 'yan kasa a gaban alkalin jamhuriya a nan yamai an kama waɗannan mutane ne a ran 15 ga watan mars a sakamakon taron gangamin da hukumomi suka haramta wato a nan yamai za mu dawo kan wannan lamari a shirye-shiryenmu na gobe idan allah ya kai mu jihar maradi mai makwautakar najeriya ita ma tana yin kokari domin rigakafi da kuma kula da mutane idan suka kamu da cutar coronavirus shugaban ma'aikatar lahiya na jihar ya bayyana cewa kasancewa an samu mutane da suka kamu da wannan cuta a najeriya jami'an kiwon lahiya suna cikin shirin ko ta kwana sannan an ɗauki matakai na lura da cutar akan iyaka dr rabiu dare ya yi wa muhammad maman ƙarin haske lorsqu'un agent de santé en face des symptômes a duk lokacin da jami'in kiwon lafiya ya kasance gaban halayen da ke nuna wannan cutar abun farko ya kamata ya samu tunanin kai tsaye na shaidawa gabatarsa yanzu bayan an gano halin kamuwar me za a yi a babbar cibiyar kiwon lafiya ta maradi mun girka wani daki na keɓar da wanda ya kamu daki ne wanda can da saboda cutar masasarar murar tsuntsaye aka girka shi wannan daki an kimtsa shi domin idan wani hali ya samu to sai a kai mutunan can wannan fuskar kimtsi ne na wurare ta fuskar ma'aikata mun shiryar da wata tawaga a nan da za ta kula da karfafa kokarin jami'an da ke cikin wannan cibiyar tawaga ce wadda za ta kulawa sosai ga sa ido haka kuma akwai tallafin da harabar ministan kiwon lafiya ya aiko mana na kayayyakin rigakafi a yanzu ma dukkan iyakokin yankin maradi hatta shekaran jiyan nan an girka musu matakan rigakafi de la région de maladie ont été dotés rien qu'avant-hier en dispositif de prévention. Domin kaucewa shigar cutar coronavirus a niger hukumomin lahiya sun nace kan ɗaukar matakan rigakafi tare da kira zuwa ga dakatar da wasu ɗabi'u. Daraktan sashen kula da huskanta annobobi cututtuka ya bayyana cewa wannan ita ce babbar dubarar da ma'aikatar ministan kiwon lahiya ta samar. Sai mu saurari Adamu Mustapha a zantawar shi da Gello Maryama Kenda. les éléments sur lesquels aujourd'hui nous sommes en train beaucoup de abubuwan da muke karfafawa shine nisanta haduwa da yawan bulaguro sannan haduwa da za ta hada mutane hamsin a guri daya an hana shi kusanci tsakanin juna ya kasance mita daya tsakani kuma akwai matakan tsafta da ba sai na dawo bisan su ba sannan duka waɗanda suka yi tafiya suka zo daga ƙasashen da akwai wannan cutar sai an bincike su an keɓe su tun daga filin jirgi ana keɓe su a cikin ɗaki su nisan il y a des équipes qui vont venir régulièrement on le faisait avant mais maintenant c'est devenu vraiment plus intense biyo bayan jita-jitar da aka baza na cewa an gano mutane hudu da suka kamu da cutar coronavirus a matatar man fetur da ke zandar kwamitin jiha mai bibiyar sha'anin kiwon lahiya ya isa wurin domin gano gaskiyar lamari binciken da a gudanar akan dukkan jama'an matatar yan nijar da kuma yan cana ya nuna cewa wannan jita-jita ba ta da tushe balle makama sai mu saurari dr rabi'u yahaya a hirar shi da mustapha mamman sani lokacin da mun je mutanen da muka tattara su muka ɗauki niyya kowane sai mun ganshi guda guda mun auna su kuma haka muka yi wayanda ba 'yan Nijar ba a kalilan mun ga mutum 230 'yan Nijar mun ga 572 wanda su ma mun bi su sau da ba sai da muka ɗauki zahin jikinsu mun ka rubuta kuma tun 25 ga watan janvier na shekara wagga babu wani ɗan Nijar ko wani Shinuwa da ya taso daga ƙasar waje ya zo da magaram ko ya hita daga da magaram ya tafi ƙasar waje duk wayanda sun ka wajen hutu saboda wannan yanayi an hana musu komo ina ƙara cewa mutane mun je mun yi bincike a gidan likita saboda tsoron akwai gidan likita bancin shi a cikin wannan bincike da muka yi saboda ƙididdigar da muka yi babu alamun wannan cuta a cikin wannan wurin aiki A sakamakon bayanin shugaban ƙasar Nijar na tsakaita taruwar jama'a daidai da mutane hamsin domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus an soke tarurruka da dama da aka tsara kamar bikin baje kolin kayayyakin Nijar mai suna Made in Nijar da aka tsara shiryawa a ran ɗaya ga watan Abril mai zuwa. Shugabar wannan buki Rabi Arzika ta bayyana cewa tilasta an sami wasu sabbin hanyoyin rarraba kayayyakin da aka sarrafa a Nijar. A gani na tunda shugaban kasa da kanshi ya hango illar wannan al'amarin babu wata matsala. Mun yi shawara tare da masu kayan da kenan kan yadda za mu sayar da kayayyakin namu ba sai ta hanyar baje koli ba. Mun ajiye maganar cewa za mu yi aiki da shagunan da za su rarraba kayan. Haka zalika za mu yi amfani da kasuwar zamani ta hanyar yanar gizo. Daga lokacin baya da wata matsala. Dan an gusa baje kolin ba wani abu ne. Kawai dai nan gaba idan aka sake wata sanarwar ɗaukan wasu matakai kai za mu sake hudda wata rana mu sauya maudu'i kuma mu ci gaba da baje kolinmu saboda gurinmu mu shine a yi amfani da kayanmu na gida 'yan mata da yawa na karamar hukumar iman nan a gundumar filinge na balogar ruwansu zuwa cikin mayan birane kamar yamai Madam Ibba mai kullu shugabar kungiyar matan Bankuku ta bayyana cewa rashin samun damana mai kyau a 'yan shekarun baya-bayan nan shine musabbabin wannan lamari a hirarta da Saidi Abdu Winditan. 'Yan matan da ke zuwa ya mai neman kuɗi suna fuskantar matsaloli bai kamata ba a bar 'yan mata suna yawo haka a sakaka ya kamata a kula da su har su samu aure ba abun da ke kai su sai gani ga wani in sun ga abokansu sun kawo tuhahi da sauran kayayyaki wannan shi ke tunzura su wannan na sa wasu su shiga muguwar hanya wasu har ma su samu ciki ko da yake wasu laifin uwayensu ne da su kansu uwayen ba su zauna ba dole yaran su ma su bi su su birni su shiga aikin boye a bangaren karatu akwai masu zuwa makaranta amma bana na ji an ce wasu ba su tafi ba saboda rashin abinci sun bi uwayen nasu ya mai ya kamata a girka gidan cin abinci a cikin makarantu saboda yaran su koma makaranta su ci gaba da karatun su domin rashin abincin shine matsala muna kira ga mahakunta da su taimaka saboda uwayen su mai da hankali kan karatun 'ya'yansu. Ɗalibai 'yan kasashen waje da ke karatu a jami'ar Zandar sun fi da zuciya dangane da makomar karatunsu a sakamakon makalewar harkokin ilimi sanadiyar yajin aikin malaman jami'o'i na gwamnati na Nijar. Waɗannan ɗaliban suna tsoron iyayensu su dakatar da zuba wato kuɗaɗen karatu. Sai mu saurari korafinsu zuwa ga malamai da kuma gwamnatin Nijar. tsawon lokacin da nike nan ƙasa ta na ta ɗawainiya kuma rashin samun karantarsuwar yana iya yin tasiri wajen ma'aifana duk kashe-kashen kudaden da suke saboda ni ba wani biyan bukata kuma ba sa samun wani sakamako da suke jira kamar dai na zo yawon tabara ne don mahaifana su kashe kuɗi kawai haka nan ga banza ni kan kaina ba da wani matakin da zan iya ɗauka illa hukuncin da mahaifana za su ɗauka gaskiya kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba wani bin ma sai in ga kamar makoma ta ce ke cikin barazana shekarar bara ta kasance muna shal uwayena sun biya kuɗi tsawon shekarar ba wani sakamako Ni inda abun in yi zaɓi ne ina iya sauya ma fannin da nike ɗaukar karatu in yi EET. Sai dai kuma koda na sauya sai na biya kimanin jika 200 shi kuma RSP jika 700 bakwai yake. Ni abun a tambaye ni ne ra'ayina sai in ce malaman da gwamnati su gaggauta su samu mafita. kamar yadda watakila kuka sani ma'aikatar gwamnan jihar yamai ta ɗauki matakin hana yin wanka a cikin kogin isa sai da duk da haka yaran da dama na samun damar gewaye wannan mataki sai dai kuma gwamnan jihar ta mai ya ce duk da karancin ma'aikata da kuma kayan aiki domin tabbatar da aiki da wannan mataki gadan-gadan an yi nasarar rage yawan nutsewar mutane a cikin kogin. Muna ci gaba da ɗaukar nauyin da ya rata a wuyanmu na baiwa shama'an tsaro da ke kula da ƙananan yara da su kula a iya tsawon gabar kogi da kuma jami'an jandarmomi masu kula da kogi su ma mun ba su umarnin yin haka. Mummunan halayya suna da yawa da suke wakana a yamai. Ba ma iya saka jami'an tsaro ga kowane yana bayan shi. Amma muna ɗaukar matakai inda a shekara dubu da goma sha takwas mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a cikin kogi. jirgi wajen wanka sai gashi a shekara goma sha tara mutane hudu ne suka rasa rayukansu abin da ke nuna cewa da zarar lokacin zafi ya zo lokacin da ake wanka a cikin kogi mukan sabunta matakan da muka ɗauka domin kula da masu wanka a kogi muna da aniya amma kuma ba mu da isassun ma'aikata da kayan aiki wannan ya sanya jama'a suna shiga a cikin ruwa kuma jama'an tsaro ba su isa su kula da su ba. Studio Calango A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a nijar auren mata ta biyar ko kuma wahaya wata al'ada ce da ake samu a jihohi da yawa wannan dukwa da cewa akwai dokoki da suka haramta yan wato yan haka a cewar metar mustapha nebiye lauya a cikin kungiyar lauyoyi na nishar ko saboda waɗanda dalilai waɗannan mutane ke auren wahaya kuma wani hukunci doka ta tara da musu mustapha nebiye ya yi wa rahilatu sumana ƙarin haske Wahaya mata ce ta biyar. Tabiyar al'ada ce da ake gani a nan ƙasar Nijar. Ba wasu shagulgulan da ake yi. Kawai dai wani ubangijin bayu ne ta ƙashin kansa ke ɗaukar niyya ya baiwa wani attajiri wani mutum mai daraja ɗaya daga cikin mata bayunsa. Wannan macen da zai bayar zai samu kuɗi. Kuma macen za ta zartar da ayyukan kin gida ne. Kuma ta biya buƙatar namiji kenan gaskiya akwai takurawa. Anya wannan al'ada tana bisa ƙa'ida a nan cikin ƙasarmu. Sikula Declaration Universal Kalamin duniya gaba ɗaya na kare haƙƙin ɗan adam da yarjejonin ƙasa da ƙasa ga kokowa ga batun bauta ya yi Allah wadda da yin hakan. Ayar doka ta ranar 22 ga watan Yuli 2004 inda ayar doka ta ranar 1 ga watan Yuni 2018 ta kawo gyara a kai ta shimfiɗa tsari da hurumin da ke ga kotunan da suka dace a kai a jamhuriyar Nijar. A cikin babin aya mai lamba 72 shafi na ɗaya ya ce juju na iya amfani da al'adar ɓangarorin amma sai an wannan al'adar ta zo daidai da yarjejonin ma'aunin ƙasa da ƙasa da dokokin jamhuriya. A cikin kundin shari'a cikin aya mai lamba biyu da ɗaya. kan shafin da ke batun bauta. A nan an zayyana cewar idan wani mutum ya samu kansa a ƙarƙashin mallakar wani da ke ce ma kansa ubangijinsa wannan ya zan bauta. Usular Afirka ga batun haƙƙin ɗan adam da al'ummomi a ayar doka mai lamba biyar ta tana da hani ga duk wani salo na cin moriya da wulaƙantar da ɗan adam. Duka waɗannan dokoki sun hana wannan al'ada. Me yasa har yanzu hukumomi hukumomi ba su cewa ufa. Ayar doka mai lamba 290 na kundin shari'a ya ce kowane ne da ya kasance da igiyar aure kuma ya aza wata igiyar aure saman wadda ke akwai illa banda halayen da doka ko al'adarsa ta shimfiɗa zai fuskanci hukuncin ɗarmu na wata biyu zuwa shekara ɗaya da tare jika hamsin ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin. Yana nufin duka mazajen da ke aiwatar da wannan al'ada ya kamata a kulle su a gidan kaso. Ah, eh, kwarai kwa kenan yau na namijin da ke da mata hudu ya auri ta biyar zaman wahaya to ɗaya daga matan na iya kai kara da cewa aure ne aka yi bamban da sharaɗin da al'ada to menene matsayin 'ya'yan wahaya zauren gamayyar harabobin shari'a ita ce hukumar koli da ke saman dukkan kotuna ta nuna cewa a nan ba zancen igiya aure yara ne da aka samu ba cikin aure ba yanzu matsayin su shin suna iya cin gado za a dibe su ɗiyan wa'annan uwayen biyu wannan tambayar a nan zauren gamayyar harabobin shari'a za a iya ba mu gaske wani zai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na maraicen yau a huta lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.